Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A ci gaba da karatun madarijus salikin bain manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Har yanzu muna cikin maganar Imam Ibn Qayyim wacce yayi akan ashirkul akbar wacce muka fara karatunta makon da ya wuce. Idan an cina kamar yadda muke faɗa Ibn Qayyim maganganunsa a cikin wannan babi yawanci idan an ɗauke su zahirinsu abubuwa ne na gaskiya wanda abubuwan da yake faɗa yake kira shirka idan dai har musulmi ya yi itikadi cewa waɗannan abubuwan haka suke to ya fada cikin shirka maganar kawai inda take shine a yafawa waɗansu mutane wani abu wanda ba shi suke nufi ba a kira su mushrikai ko kafirai amma karatun yana da muhimmanci kwarai da gaske ah, musamman ga waɗanda muke dangana kanmu da ɗari'u na sufaye saboda wanda ilimi bai ishe shi ba ya kiyayi abubuwan da zai iya aikatawa su afkar da shi cikin shirka ko kuma ya kiyayi abubuwa waɗanda yawan yin su za su iya kawo wani tawahumi na cewa an ɗauki mutum an sa shi a matsayin ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka za a ci gaba da yi wa malam adalci a cikin karatunsa da bayanin abin da ya faɗa tare da wato gyara akan abin da ake gani watakila an yi wa mutane rashin adalci a kai ko kuma akwai gyara a cikin wannan fahimta ko kuma akwai nau'i na zalunci da aka yi wata ta'ifa wannan shine um, ka'ida a cikin karatu uh, kamar yadda za a tuna mun yi shimfiɗa kuma jiya mun ci gaba da karatu cewa akwai bambanci tsakanin sababi da gaya akwai bambanci tsakanin ɗaukan wani abu ya zama sababi na al'ada da kuma itikadin cewa wannan abin shine yake tasiri akan shi kansa mun ba da misalai da yawa idan ka je wajen mutum ka ce masa ah, wani da Allah rufa min asiri ka bani wani ka ce makamin ina bukatar abinci ka bani duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙon dan adam wannan ba shirka bane dan ka je ka ce masa ya baka duk da Allah ya ce shine yake da arzikin dukkanin bawa a hannunsa kuma in zaka tambaya ka tambayi Allah amma in ka je ka tambayi mutum da nufin cewa cikin arzikin da Allah ya baka ina so ka taimaka min ba bauta masa kai ba ba kuma cewa kai arzikinka a hannunsa yake ba amma sababi ne adi Allah ya ajiye mutane ya ba su dukiya a hannunsu kuma ya umarce su a cikin dukiyan nan su ciyar da miskinai su ciyar da marayu su ciyar da makwabta saboda haka idan mutum ka nemi ya wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi yi. shi kuma yayi maka ba bauta masa kai ba ba shirka kai ba to malam ya ci gaba da karatu inda muka tsaya wancan yake cewa wa haka za kana ubadul asnami sawa'a? yana zancen waɗanda suke um, uh, kiran uh, shehunne ku suke yake cewa suna ibada sai ce haka bayan uh, masu bautar gumaka su ma haka suke yi wa hadal alqadru huwa alladhi qama bi qulubihim kuma wannan qaddarin shine ya tsaya a zukatansu wacce warathahul mushrikuna bi hasbi ikhtilafi alihatihim sai kuma mushrikai suka gada da sabanin eh, wato eh, duk da sabanin iyayen gijinsu fa ulaika kanat alihatuhum min alhajar wa ghayruhum ittakhadaha min albashar wa'ancan sun kace sun kasance suna bautawa eh, gumaka na dutse wa'annan kuma sun dauki mutane suna bauta musu to gare duk anan akwai kamar da na faɗa yana faɗa da mutane kuma a cikin faɗansa da mutane ya ɗauki maganganu ya yafa musu waɗanda bai kafa hujja ba bai kawo littafin wani malami guda ɗaya misali cikin sufaye wanda ya ce a bautawa um, bayan Allah ba bai kawo littafi guda ɗaya inda wani ya ce muna bauta musu ba tunda su wa'ancan aicewa suka yi ma na abuduhum illa li yuqribuna ila Allahi zulfa ai ba mu bauta musu ba sai da su kusancar da mu daga wajen Allah cewa Allah ya yi nisa kamar yanzu idan kai magana da eh, mutanenmu wasu na kudancin Najeriya za ka ji suna bautawa Shango Ogun da sauran ababen bauta wasu amma in ka tambaye za su ce a'a ai mu abin da sa muke bauta musu akwai babban Allah sunansa Olodumare amma ya yi nisa ba za mu iya zuwa wajensa ba haka shi sa muke bauta waɗannan to kaga waɗannan su sun yi cewa suna bauta musu don su kusanci su da Allah amma ba wani mutum da yake yana bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana bautawa uh, uh, wani bawan Allah salihi dan ya je ya yi tawassuli da shi ya ce Allah ya masa albarkacinsa ko albarkacin ƙaunarsa da yake yi ko albarkacin imanin da ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko albarkacin bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko albarkacin eh, ko saboda jahinsa saboda martabarsa kamar yadda karatu zai zo wannan ba shirka bane shirka ita ce a itikadin cewa ana bauta musu ko kuma cewa su suke da tasiri shi ce wa qala ta'ala hakiyan an aslafi haula al mushrikin sai ce ubangiji ya faɗa yana hikaya daga magabatan waɗannan mushrikan duk fa mutanen da yake faɗa da su yake gawa a wajen su shi sufaye su ne mushrikai kuma mabiyan ibn taymiyyah da ibn qayyim akan wannan sun ɗauki wannan karatun nasu suna jifa mutane da shirka sa jifan su da kafirci mutane da suka ce la ilaha illallah suke kan alƙibla to wannan abun yana da haɗari kwarai da gaske kuma da cikin manya-manyan wato uh, uh, mabade wanda ibn cimiyar da ibn suka saba da jumhurin malamai kuma yana cikin abubuwan da suka jawo musu rikici a zamaninsu uh, amma kamar yadda nake faɗa in dai yadda suke faɗa cewa mutum ya yi itikadin wannan in dai har mutum ya itikadin wannan an ce masa mushirki ba a laifi ba balle in ya zo yana kira zuwa wannan a bayyane amma a ɗauka a jefawa mutane saboda sun yi ne ko sun yi wasila eh, ko sun yi sigata a ce kafirai ne ko mushrikai ne ya kamata a duba eh, wannan kuskuren da yake ciki kuma masu eh, wa'azi su yi gyara ya ce ubangiji ya hikayato ta hado min junihi awliya'a ma na'buduhum illa li yuqaddu ma illa li yuqarribuna ila zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun uh, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar wa'annan da suka dauki wato masu jibincin al'amarin su ba Allah ba to kaga mutumin da yaje ce Allah kai min saboda wani ko Allah na kai min albarkacin wane ko Allah kai min saboda ina son wane ko Allah kai min janna imani da wane ko wane um, ina um, wane na zo wajenka ka roƙa min ubangi sunan ta'ala irin wannan wato amma Allah mutum ya roƙa Allah ya roƙa kaga wannan ba za a ce na cikin allazina takhadhu min dunillahi awliya ba ba za a ce yana cikin waɗanda suka suka ɗauki majibincin al'amarinsu ba Allah ba. Saka cin farko bai kamata a ɗauki waɗannan a haɗa su da wa'ancan ba. Wa'ancan su sun riga sun ɗauki wa'annan su majibincin al'amarinsu su ne suke da tasiri su za su yi musu. Ba ma za su je wajen Allah ba suna gani Allah ya yi musu nisa saka suna bautawa kamar yadda mutanen annabawa suka bautawa wudu da suwa'u da ya da ya da nasru to so sai suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ban bauta musu ba sai dan su kusantar da mu eh, wato ga ubangiji subhanahu wataala Allah ya mana nisa shi sa muke bauta waɗannan inna Allah yahkumu bainahum ma hum fihi yakhtarifun Allah zai hukunci tsakaninsu kamar dake ke sabani a ciki sannan kuma ya musu shaida da kafirci da ƙarya ya ce ubangiji baya shiryar wanda yake eh, makaryaci kafiri to inda akwai wanda yake bautawa wani mutum kowane irin mutum ne wanda yake bautawa manzan Allah ko yake bautawa waliye ko ya dauke su mutunta masu Allah, ko yake ganin su za su yi masa ba Allah ba ya faɗa cikin wannan ayar amma ba adalci ba ne a ce wanda ya wasila balle mun yi mun kawo maganganu na sabanin malamai akai wanda yake eh, tabbatacce ne ah, malamai sun yi rubutu wanda suka tabbatar da nassin Qur'ani da nassin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato kama kafa wasila da annabawa ko da salihai bayan rayuwarsu ko bayan mutuwarsu abu ne wanda yake ya inganta akan ne da su waɗanda sun saba da waɗannan malamai in ka saba da su kai kada kai amma kada ka ce wanda ya mushriki tunda ya kafa hujja kuma yana da dalili wanda ya rike shi yace sai yace fa hadhihi halu man ittakhadha min dunillahi waliyan wannan shine halin duk wanda ya riki wani majibinci lamarinsa ba Allah ba kuma wannan gaskiya ne ya samu annahu yuqarribuhu ila Allah yana ganin wannan shi sai kusanta da shi ga Allah to um, ita wasila abu ne wacce kamar da nake faɗa uh, tawassuli abu ne wanda yake a hankali ma za a iya fahimtarsa yanzu balarabe ne zojen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun nasa kila ba cikin karatun da yake ba amma eh, wacce da a gaba zai zo balarabi ne zojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yanzu ya rasulullahi ranar lahira gashi ni ina son ka amma a cikin aljanna kai kana can can can can aljanna sama wajen ubangiji ni ina ta can kasa an mun mutu mun rabu kenan ba zan ganka ba zan ganka ba sai ya ce me almar'u ma'aman ahabba sai ce mutum yana tare da wanda yake so wanda mai ya nuna mana ashe idan mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyar za ta kai shi inda aikinsa bai kai shi ba za ka roƙi Allah da azuminka za ka roƙi Allah da sallarka za ka roƙi Allah da sadakarka za ka yi ta wasu da ita amma yanzu kai in aka ce ka zaɓa tsakanin ka ce Allah na yi ta wasu da sallata ko na yi ta wasu da ƙaunar da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne fi maka Kauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ci maka mushriki Allah fa ka roƙa kuma ka roƙe shi saboda kana son manzansa kuma saboda shi ma yana son sa shine abin da yafi soyuwa a gare shi a cikin dukkanin abin ya halitta in eh, kullum ina cewa mutum in yana son ya fahimci wannan ya kawo misali da dan adam wallahi masallu ala ba a hada Allah da dan adam amma yanzu idan kana son abu wanda yake son sa shi ma kana son sa ko ba haka ba in kana son mutum duk wanda yake son sa kana son sa mm-hmm. in kana kin mutum duk wanda yake son sa ba ka son sa ko ba haka ba haka rayuwa cike ya za a ce Allah na son su kuma in an ce dan girman su a wajen Allah ai ba wani ai eh, suna da girma a wajen Allah Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azu Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha haka ya fasara ya sifata Musa yace annabi Musa yana da jahi a wajen Allah yana da girma yana da fuska yana da daraja kenan a wajen Allah subhanahu wataala ashe bayin Allah annabawansa salihai suna da daraja a wajen Allah subhanahu wataala saka in ka roki Allah dan darajar su wannan ai ba cewa kai kai ka bauta musu ba to yace wallazi fi qulubi haula'il mushrikina wasalafihim anna alihatahum tashfa'u lahum indallahi wa hadha ainu shirk to ga wacce magana da ya shiga ya shigo can ceto ceto shine kamar wani ya kama wani wasila zuwa wani abu kamar kai laifi a wajen babban mutum sai ka samu wani wanda ke kusa da shi ka bi ta kansa ya roƙar maka afuwa ko kana neman wani a wajensa ka samu wani wanda ke kusa da shi ka ce ya sa maka baki ka samu wannan shine eh, shine ceto cewa wani ya shiga eh, a madadin wani ya wani abu ya wata mu'amala a madadin wani to sai ya ce eh, wannan abin da yake cewa da suka ɗauka cewa wannan iyayen gijinsu za su yi musu ceto a wajen Allah sai ce wa hada ainu shirka ce wannan shine ainihin shirka an gane sai ce wa qad Hullahu alaihim fi kitabihi kuma ubangiji ya yi musu inkari akan wannan a cikin littafinsa wa abtalahu ya ɓata wannan maganar wa akhbara anna shafa'ata kullaha lahu ya ba da labari cewa ceto dukkanin ceto yana wajensa shi Allah wa annahu la yashfa'u indahu ahadun illa liman adina Allah kuma babu wanda zai ceto a wajen Allah sai wanda Allah ya wa izini an yashfa'a fihi ya ceto sai wanda Allah ya izini an yashfa'a fihi ai ceto a cikin sa wa radiya qawluhu wa amaluhu kuma ya da zancensa da aikinsa to anan malam ya yi abin da ake cewa ya yi cifka ya yi warwara kaga dai ya ce ai wanda ya yi da'awar cewa wani zai cece shi ya ce wanda ya wannan da'awar ya ce wannan shi ne ainihin shirka sai kuma ya biyo da cewa ai Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa babu wanda zai ceto sai wanda ya wa izini to shi akwai ceto ko to ya za kuma an yi shirka tunda akwai masu cecen wanda Allah yi wa izinin su yi cecen kuma za su yi ceto a cikin wanda Allah ya wa izini su yi ceto akwai wanda zai roki Allah subhanahu ta'ala akan wanda Allah ya yi izini a roka masa kuma shi ma an masa izini amma cecen nan ba za a ceci mutum ba sai mutum shi kansa ya yi imani da Allah ya yi aiki na gari. To idan ka yi imani da Allah, ka yi aiki na gari, kuma ka nemi manzan Allah sallallahu Alaihi ko bayan Allah su cece ka su roƙa maka wajen Ubangiji. To ana nufin cewa idan Allah zai izini ga wani, wa zai wa izini da suka wuce annabawan Allah da kuma um, uh, da bayinsa salihai. To kaga ya ce shirka ne kuma ya ce a'a akwai shi idan Allah ya izini a yi saboda haka abin da ya kamata mutum ya yi in kana eh, son wani bawan Allah ka roƙa masa Allah Allah ya ba shi ceto ka roƙa masa Allah Allah ya sa in ya roƙa maka Allah zai karba kamar yadda shi manzon Allah ya gaya wannan shi makahon da ya je ne sallallahu alaihi wasallam da ya je ce masa in ka je ka roki Allah ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma fi hajati an tuqta sai yace Allahumma shafi'hu fiyya Allah ka karbi addu'arsa da zai yi min saka yana da kyau kamar yadda manzala shi ya ce mana mu roƙa masa wasila da fadila da darajatul rafi'a wato yana da kyau mu roƙa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu roƙa wa bayan Allah salihai auliya wanda mu roƙa musu Allah ya ba su wasila Allah ubangiji ya ba su ceto ya sa kuma mu amfana da wannan ceton amma ba bauta musu akai ba tun da ceton nan wajen Allah za su je kuma ko ka so ko ka iya ko wanda fi kusanci da Allah shi kusanci eh, iri-iri ne kalmar kusanci yanzu idan kaga shugaban ƙasa waye tare da shi kullum a hannun dama waye a cikin motar sa kullum adc ko ba adc ko kaga a zahiri adc nan ya fi kowa kusa da shugaban ƙasa amma ya fi kusa da matarsa ya fi kusa da ɗansa ko da ɗansa na amerika shi yana najeriya in an ce makusanci an gane ma'anar kusanci ko hmm. in ka ce wa'annan sun fi mu kusa da Allah ai ubangiji ya ce fai za saraka ibadi anni fa inni qarib in bayin ka sun in na sun bayin ka sun tambaye akai na ni ina kusa ina hmm. amsa addu'a wanda ya kira ni yana nan yana amsawa hmm. baya nesa da mu amma kusanci wanda ake magana kusanci wannan na soyayya da matsayi da mukami a wajen Allah subhanahu wataala ko muna so ko ba ma so daraja daban-daban ce babu wani mutum da yake darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ulul azmi min ar-rusul ko ba haka ba ba mu kai darajar auliya Allah sarki wannan kusancin shi ake magana ba wai kusanci ba cewa aka yi eh, su suna taimakawa Allah ba ba cewa aka yi ana bauta musu ba ba cewa aka yi suna musharaka da ubangiji ba amma kai ka yadda cewa suna da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma karatun zai zo a gaba inda nake ganin haka dai maganganu faradi na gaskiya a faɗa wanda yake neman a a masa ɗan gyara ko ƙari ko ƙari a fahimtar mu ko fahimtar malamai a yi musu malamai to ya ce su wane ne aka yi izini a yi ceto a cikinsu ko su ceto ya ce hum ahlut tauhidin ladina lam domin min dunillahi shufa'a su ne wai su ne um, ma'abota tauhidi wanda ba su ba riki masu ceto ba Allah ba fa innahu ya'adhan subhanahu fi shafa'ati lahum liman sha'a sai Allah ya izini gare su su yi ceto ga wanda ya ga dama. To, yanzu waɗannan annabawan jawaliya ba ala tauhidi ba ne? Hmm. An gane shi ne ce na tafka na warware. Kaga da kansa yana da kansa malam yana ba wa kansa amsa. Cewa nan ahlu tauhidin da ya faɗa. Waɗanda ba su riƙi wani ambota ba sai Allah. Annabawan Allah da salihan Allah gashi nan ya ce Allah zai musu izini su ceto ga wanda ya so. Wane ne kuma wanda ya so? Ai Allah cewa eh, eh, la na shafa'ata illa liman adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yi izini ai cetonsa kuma wanda ya yadda da maganarsa mutumin da ya tsaya akan la ilaha illallah in mun tsaya akan la ilaha illallah in mun tsaya akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah idan an yi wa bayan Allah nan izinin ceto za mu shiga cikin ceton su an fahimci karatun saka yana um, wato hujjojin da yake kawa ai hujjoji ne da suke warware wani abin da shi yake faɗa amma idan mutum ya ɗauke su cewa su suke yi ba Allah ba ce wani wani abu ne ba. yace um, uh, yace haythu lam yattakhiduhum uh, shufa'a min dunihi fayakunu as'ada an-nas bi shafa'ati uh, man ya'dana Allah lahu sahibu tauhid alladhi lam yattakhid shafi'an min dunillah wai saboda basu riki um, saboda sai a izini a cece su saboda su ba su riƙe su masu ceto ba ba Allah ba to ni ban gane wannan magana ba ma ai masu ceto ba Allah ba masu ceto a wajen wa ba wajen Allah ba ai ba ci aka yi su za su ba da aljanna ba hmm. in ma cecen na aljanna na lahira kake faɗa ka rike su cewa su za su cece ka daga wutar jahannama za su ma'ana albarkacinsu Allah ya yi musu izini su fitar da wanda za su kamar da yake manzan Allah su alaihi izini ya fitar da mutane daga wucin jahannama ya kai su aljanna wannan bayanin cewa manzan Allah yake bayar da wuce yake bayar da aljanna Allah ne yake bayarwa amma Allah zai masa izini ya kwashi al'ummarsa ya fitar da su ahlul tauhidi daga wucin jahannama ya saka su a cikin aljanna to in ka roki Allah Allah ya saka a cikin waɗannan mutanen da manzan Allah zai ce ina ya zama shirka in kuma an ce waɗansu bayan Allah salihai za su yi kuma kana kyakkyawan zaton cewa wani bawan Allah yadda ka ga rayuwarsa ko da ga tarihin rayuwarsa ta tauhidi da ibada da kusanci da Allah ka ne masa kyakkyawan zato duniya ne masa kyakkyawan zato cewa wannan bawan Allah ne sadi yana cikin ullahi idan ka roki Allah Allah ya saka cikin waɗanda zai ceta menene shirka a cikin nan kaga duk wannan tawassuli ne illa shine na farko a ɗauka cewa su suke yi ba Allah ba ko abin a hannunsu yake za su yi ba da izinin Allah ba wannan shirka ne kuma illa ita ce a yawaice kamar yadda wani malami na azari ke faɗa idan mutane suka yawaice kiran waɗansu ba Allah ba kullum duk abinka sai shehu zaka kira ka ma manta da kiran Allah to lallai a kira mutum a ce a'a wani ni ban ce kiran shehu shirka bane amma ka kira Allah saboda mai maza Allah yana yana mu'amala da mutane gwargwadon iliminsu gwargwadon halinsu gwargwadon ɗabi'arsu yanzu ko hadisin Allah bin Umar da faɗa ya ce ya uwa Muhammada sau ɗaya aka ce ya a rayuwarsa ko sau ɗaya ne aka aka rubuta rubuta rayuwarsa ai ba kullun yake kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi hmm. saboda haka yana da kyau a nuna wa mutane tauhidi a nuna wa mutane um, in za su wasida ga abin da yake uh, wasida wanda ke ingantacce a nuna wa mutane kuma muhimmancin sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ake sawa a gaba idan kana kan Allah zuciyarka tana kan Allah duk abin da ka roƙa shine wannan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'inta fasta'in billahi in zaka tambaya ka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah amma wannan ba wai yana nufin cewa in ka roƙe shi ko ka ko ka nemi taimakonsa amma ka ka ka rike sababi a cikin taimakon nan cewa um, ka yi shirka dan idan haka ne babu wani wanda zai nemi taimakon wani abu akan wani abu akan wani a duniya in ba ka da lafiya ba za ka je wajen likita ba saboda in ka je wajen likita zai zama ka je wajensa kana gani shine mai waraka ba Allah ba ko ba haka ba in kana jin yunwa kana miskini ba za ka je karbi kuɗi a wajen mutum ba idan kana ganin idan ya baka abinci ka ɗauka cewa shine ya arzika ka ba Allah ba to kaga wannan sai a ɗauki duniya gaba ɗaya a mai da mutane mushrikai ba mai mutane kafirai shine yace wa shafa'atu lati albata Allahu wa rasuluhu fi eh, hiya shafa'atu sajiratu an idnihi liman wahadahu cecen da Allah ya tabbatar da shi da shi da manzansa ne cecen da yake zuwa da izinin Allah ga wanda ya kaɗaita Allah muna roƙon Allah ya samu a cikin waɗanda zai yi izini a ceta ko ma ya ba mu ma ceton kuma ya samu a cikin waɗanda muka mutu a akan tauhidinsa wallaci na fahar lahu wacce Allah ya kore ita ce a shafa'atul shirkiya ita ce shafa'a ta shirka allati fi qulubil mushrikin na min la shufa'a wacce take cikin zukatan mushrikai wanda suka ɗauki wani Allah ne masu cecen ba Allah ba fa yu'amaluna bi naqidi qastihim min shafa'atihim to sai a musu mu'amala da abin da yake warware nufinsu a cikin cetansu. wa fuzu bihan muwahidun sai masu tauhidi su rabauta da wannan ceto mu ma muna roƙon Allah ya raba mu da wannan itikadi a zuciya cewa wannan Allah zai mana wani abu wanda Allah bai mana ba ko mu dogara akan wani ba Allah ba to kaga idan mutum har da gaske ya fahimci eh, abin da yake kuma ya fahimci cewa Allah ne mai komai kuma cewa wannan wasila ne ya ya ya ya kubutar da imaninsa daga shirka amma kamar yadda na faɗa na ba da misalai eh, makonnin baya akan samu mutane ɗaiɗaiku jahilai waɗanda ba a karantar da su tauhidi ba ko kuma waɗanda suka je suka ɗauko waɗansu maganganu daga wajen mutane ba su karantar da shi tauhidi ba waɗanda suke daga lafazin bakinsu da kuma irin ayyukansu da irin itikadinsu za a ga cewa su fa sun ɗauka cewa wani Allah nan shine yake tasiri ba Allah ba. To wannan shine shirka. Kuma wannan ko a cikin sufaye suke ko ba a cikin sufaye suke ba idan sun yi za a ce musu wannan shirka ne. Shi ne ce eh, eh, eh, kai kai ta'ammuli a kan cikin zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abi Huraira lokacin da ya tambaye shi man as'adun nasu bi shafa'atika ya rasulullah a cikin mutane wane ne zai fi wato arzurta da cetonka ya rasulallahi ya ce as'adun nasu bi shafa'ati man qala la ilaha illallah ya ce mafi arziki mafi rabo a cikin mutane da, da cetona wanda ya ce la ilaha illallah to kaga mu ko kullum muna cewa la ilaha illallah kuma mun yarda da la ilaha illallah mm. saka muna fatan kuma mu zama muna cikin manyan manyan wa'anda manzon Allah zai ce zai ta da wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajri wato tsantsan tauhidi shine zai kai mu zai zai sa mutum ya samu wannan ah, ceto. To, ah, sai ce min jahilin mushrik um, ya ce ga um, a cikin jahilcin mushriki a fa ya ce mushrikai shi fa ba yana zance masu bauta gunki ba a fa yana magana akan wa'anda yake faɗa da su sufaye wanda a nan matsalar karatun take kuma kamar da nake faɗa ana duba karatun nasa ana ganin cewa hujjojin da ya kafa dole a sarar hujjarsa kuma dole a warware hujjojinsa ba zagi ba ne wato magana da malamai um, ibn qayyim ibn taymiya zagin su ko tsine musu ko jin haushin su wannan ba shine amsa ba kowane malami akwai maganganunsa masu kyau akwai marasa kyau akwai malamin da zai rubuta littafi kashi 80 cikin 100 baka da matsala da shi amma kashi 20 kana da matsala da shi saboda kashi 20 din nan ba za ka yada kashi 80 ba kuma saboda kashi 80 ba za ka karɓi kashi ashirin wanda ba baka yi da shi ba amma za ka ɗauko karatunsa kai masa adalci ga abin da ya faɗa A kan fahimtarsa ga abin da kai kake gani ko wasu malamai suke ganin yi kuskure a ciki kuma ka yarda da wa'annan malaman kai masa fatan Allah ya yafe masa idan akan kuskure yake kai kuma in ba an kai ne akan kuskure Allah ya gane da kai sai ce a cikin jahircin wannan mushrikan yace itiqaduhu أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وين وينفعه عند الله cewa ya itikadin cewa wanda ya rike waliyi ko shafi'i cewa zai cece shi a wajen Allah ko ya amfani shi a wajen Allah sai ce kama ya kuna khawasul muluk wal wulat tanfa'u man walahum kamar yadda keɓancaccin Uh, masu mulki wato 'yan fada makusanta na masu mulki da shugabanni suke amfana mutane. Kamar yadda na ba da misali, cewa jahirci ne wannan misali da na bayar wato shi a wajensa wannan jahilci ne ka ce misali yadda uh, mutanen da suke kusa da sai mai mulki misali za a iya zuwa wajensu ko albarkacinsu a samu wani abu yana gani jahirci ne mutum ya ɗauka cewa wa'annan bayan Allah da ka rike cewa za su amfani ka nuna wajen Allah subhanahu wata'ala sai ce walam ya'lamu anna Allah la yashfa'u indahu ahadun illa bi idnihi kuma ba su san cewa Allah ba mai ceto a wajensa ba sai da izinin sa. to wannan ai ko mutum <laughs> ko mutum ko sarki ne ba sai kaga dama wani zai zo a kama kafa da shi mm. ko ba ka ba idan baka mutum izini ba za zo yanzu na ce maka duk wanda ya zo wajen ka ce yana son yana son wani ba wajena kar ka sake zuwa ka gaya mu za ka zo na ce duk wanda ya zo ya ce na yi ma alfarma kar ka sake zuwa ka kawo magana za ka zo to wannan magana ce to amma idan aka san cewa in an biyo ta kan wane watakila za a fi samun biyan bukata ba a bi in ka bincikansa shi ka ce yi maka sababi ne ka duba ne hanya ne kaga cewa wannan hanya tana kamar ki hanya ce mai bullewa <laughs> an gane hmm. da ko wanda in ka ce sai ce kai wallahi kar kai masa in ma ya je wajen sa wallahi dan in shi in dai shi ka je wallahi in ka je ma ba za ka samu ba magana ta ɓaci ko ba haka ba amma na rayuwa dan adam to zai ke to sun ai shi ne izini dama duk wanda aka duk wanda aka ce an yi ceto a wajensa hmm. dama da izininsa aka yi ceca. Hmm. kuma kuma cecen nan yana yi ga wanda ya yi izini hmm. akwai wanda zaka zo kuma kusancinka da mutum ka ce kana nema masa ya ce wana wanan da ya mana kaza ya mana kaza mana kaza ba zan bashi ba kada ka sake zo min da irin waɗannan mutanen ka ce a zo a roƙe kaga sai ya izini za ka yi ceto kuma sai wanda kai kai ya yi izini a cikinsa za a yi ceto wannan ɗan adam ma to amma za mu karasa karatun sai a ga inda um, istidrakin yake sai ce walam ya alamu anna Allah shi shu'in da ahadun illa bidni wala ya adhanu min ash-shafa'ati illa liman radiya qawluhu wa amaluhu ba su san cewa Allah ba a neman eh, ceto a wajensa ba mai ceto a wajensa ba sai wanda ya nemi izini kuma ba sa ceto sai wanda ya yadda da maganarsa da aikinsa ita aiko an sani duk mutumin da ya mutu akan shirka ba shi da ceto Allah ba zai izini a ceci mutumin da ya mutu akan shirka ba dan Allah ya ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi Saka idan akwai mutumin da yake bautawa waliyin Allah ko yake bauta wani annabin Allah yasa in dai bauta masa yake to annabin nan ko waliyin nan ba zai ce, shi na tashar kiyama ba dan saboda annabi ba zai ci mushriki ba hmm. amma idan mutum Allah yake bautawa hmm. ya mutu akan tauhidi an gane karatun hmm. in mutum Allah yake bautawa kuma akan Allah ya dogara to tawassuli ko neman ko neman ceto ba zai eh, wato Eh, hanya ce mai bullewa zuwa Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa eh, kama ƙala ta'ala fi fasl awwal kamar yadda Allah ya faɗa a cikin eh, rabin farko na cewa da izininsa ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnih wane ne wannan wanda zai ceto a wajen Allah ba tare da izininsa ba ma'ana babu kuma mun yi imani da wannan ayar hmm. amma mun yi imani cewa Allah sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izinin ceto kuma mun yi imani cewa Allah zai wa waliyansa salihansa izinin ceto wa'inda yake so sai haka ba cewa muka yi za su yi nan ba da izinin Allah ba amma mun yi imani ne cewa za suna za, za izin kuma muna roƙon Allah Allah ya ba su wannan izinin to na biyun su kuwa sai ce a fasli thani a nan karatun yake wanda a kansa za mu rufe eh, karatu wannan mako kamar da nake cewa um, karatun nan ba tsawo ne da shi da yawa ba amma ina so na bi shi a hankali saboda rigingimu da suke ciki kuma wanda muke rayuwa a cikin su kullum waɗansu waɗanda suna da a wasu sufaye ne suke yin abubuwa waɗanda suke kaiwa ga shirka da waɗansu waɗanda suke da awarwai su su ne ahalus sunna suke kallon mutane suna kafurta suna cin su mushrikai akan akan wannan matsalar wacce ba su fahimce ta ba duk kowane ɓangare ya kamata kullum a yi magana akai to sai ce wala yashfa'una illa liman yartada yace ba sa yin eh, ceto sai ga wanda Allah ya yadda ya yadda ai ceto yace wa baqiya faslun thalith sai yace sai kuma akwai um, um, rabo na uku wa huwa annahu la yarda min alqawli wal amali illa tauhid wa tiba'ar rasu. cewa Allah baya yadda da wani aiki uh, uh, um, ko magana sai tauhidi da bin manzanni wa an hacin wa an hacin kalimaini kalimataini eh, yus'alul awwalina wal eh, yas'alul awwalina wal kuma akan waɗannan kalmomin guda biyu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a kan wa'annan kan guda biyu za a tambayi eh, magabata na farko da wa'anda suke na ƙarshe. Wannan kuma abu ne kamar da ka faɗa wancan makon a wannan maganganun na Eh, eh, Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu yake cewa babbar wasila ita ce mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to um, sai yake cewa Ubangiji sun tara baya gafartawa wanda ya yi shirka ya daidaita shi da waninsa. Wannan karatun a riga an yi shi. Duk wanda ya daidaita Allah da waninsa, ya yi shirka duk wanda ya ɗauki wato siffofin ubangiji Uluhiya ya ɗauka ya bawa bawansa um, wannan uh, ya yi shirka to sai ya kawo uh, aya uh, yana cewa ubangiji sunanta Allah yana cewa cikin alkur'ani ولدعوا الذين تز... ولدعوا الذين زعمتم من دون الله ku kirawo yace ka ce musu ku kirawo wa'ina da kuke kuddiratawa eh, eh, um, eh, kuke zato ba Allah ba kuke ganin ko kuna ganin cewa za su rike ku ko za su taimake ku la na mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له cewa wa'annan wa'anda kuke eh, za'ami eh, ba Allah ba ba su mallaki ko da ƙwayar zarra a cikin sammai ko ƙasai ba kuma ba su da wani shirka a ciki ba su da wani partnership da Allah subhanahu ta'ala kuma babu mai taimakon Allah a cikinsu. Kuma ceto a wajensa baya amfana sai ga wanda ya wa izini a Wannan aya ce jami'a shamila. Kuma wato duk wanda ya ce zai roƙi wani Allah subhanahu wata'ala a cikin eh, a cikin al'amarinsa ya dogara akan wani Allah to ya kamata ya san cewa um, ya yi shirka Allah subhanahu Ta'ala yana cewa innal ladhina yad'una min dunillahi la yamliku dhubaban wala bijtiba wala bijtima'una wa innal ladhina yad'una min dunillahi la yamliku dhubaban wala bijtima'una wa'annan da kuke kira ba Allah ba Allah ya buga misali wa'annan da kuke zuwa ku roƙa ba Allah ba dan hmm. yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar ƙuda ba ƙuda hmm, ba za su yi halittarsa ba in za ku tattara su gabaki ɗaya ba za su in dai da gaske bauta musu kuke to ba za in suka tattara su gaba ba za su yi halittar kuda ba kuma kudan nan da kuda zai hau cikin kan abincinsu yanzu nan ya ɗan tsotsi su, hmm. ko ya shiga lemanka ya sha lemanka ba za ka iya kwatan leman nan da ba za ka iya jawo da leman nan daga kudan ba za ka iya murkushe shi ko ka kashe amma ba za ka iya taso wannan liman ba da ya ci ko ba ka ba ya ce to ba ufa ma wal matlu to ka ga da wanda ake nema a wajensa da wanda yake nema sun zama dukkanin su masu rauni ne gara ma ka bar su ka nema Allah to wannan ayar sai Allah yake cewa eh, eh, eh, ya ce shi mushriki inda macca khadma abu da hudi ma ya sulahu bihi naf ya riki wanda yake bautawa ne saboda abin da yake gani zai zo masa na amfani yace wan naf'u la yakunu illa liman fi haslatun min hadhihi al kuma amfani shi inji ibn qayyim amfani baya kasancewa sai ga wanda yake da wani abu wani yanki daga wannan guda hudu yace imma malikun lima yuridu abidu hominu ko dai mutum ya zama ya mallaki wannan abin wanda wanda yake bauta masa yake nema ko ya zama ya mallake shi ikonsa ne to gashi shi kuma Allah ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ya ce ba su mallaki ko da misƙala zarracin ba a cikin sammai ko a cikin kasai. An gane? Hmm. Ya ce, to fa'in lam ya kun malikan, kana shirika bin malik. Idan bai kasance ya mallake shi gaba ɗaya ba, to ya kamata a ce shi yana da wani kaso a cikin mulkin cewa sun haɗin gwiwa aka yi, shi ma partner ne. Hmm. Ko? Da shi ake mulki. to kuma gashi Allah nan ya ce eh, wa malahum fihi ma min shirkin ya ce babu wanda yake da shirka ba wanda yake da wani yanki a cikin mulkin Allah Allah shi malaki abinsa shi shi kadai limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahar kuma Allah shine malikal mulk ba wanda yake da wani shirka a cikin abin da Allah ya mallaka yace to fa in mai kun sharikan lahu kana mu'inan lahu wa zahira to idan mutum ya kasance ba partner bane to watakila ya zama mai taimakonsa ne kamar in mataimaki ne yana taimakonsa sai ka je saboda yana mataimakinsa ne sai ka je eh, ka roƙe shi to gashi kuma Allah ya ce eh, eh, wa ma lahu minhum min zahir a cikinsu babu wanda yake mataimaki gare shi to idan kuwa um, uh, ba, ba, ba mai taimako ba ne to kana shafi'an indahu to zai zama shi mai zuwa ne ya roƙa a madadinka ba shi ba abin bai mallake shi ba ba shi da shirka a ciki bai taimake ka a kai ba amma yana da wani matsayin da zai iya zuwa ya roƙe ka ka yi ya roƙi wanda abin yake hannunsa ya yi to sai ya ce ubangiji ya eh, ya kore dukkanin wa'annan martabobin mallaka da shirka da taimako ga baki ɗaya daga mafi saman su cewa wanda ya mallaka gaba ɗaya zuwa wanda ke shirka zuwa wanda ke taimako duk ya ce babu Allah ya ce ba shi da wannan sai ya ce ita kuwa sai eh, shafa'a eh, wacce take ceto ita kuma sai ya ce babu eh, babu ceto sai da izininsa kuma ceton nan mushriki ba shi da rabo to wannan karatun daidai yake inda gaske mutum kake bautawa ko gunki kake bautawa ko aljani kake bautawa ko wani abu wani Allah kake bautawa kake gani shi zai maka to ka san cewa bai mallaka ba hmm. baya shirka da Allah a cikin mulkinsa, ba mulkinsa baya taimakawa Allah kuma yi maka ɗin um, inda ka rike Allah wanda ka roƙa ya maka sai Allah ya masa izini zai maka to amma inda waɗansu abubuwan da malam bai kawo ba a nan in an ce ba eh, masu taimako ba ne ya fi wani aya ta faɗa amma akwai ai Allah yana son su ko ko hmm. akwai mutanen da Allah ya siffanta su ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahum shi Allah yana son su kuma su suna son sa ko hmm. to ai soyayya ma matsayi ne idan ana son su ba ce aka yi shirikai ne ba cewa aka yi masu taimako ba ne. ba cewa aka yi masu mulki ba ne cewa aka yi Allah na son su an kore soyayyan nan an ce suna da girma suna da jahon Allah ya ce wa kana inda Allahi jihan yana da girma a wajen Allah annabi Musa yana da girma a wajen Allah Musa to yanzu soyayya da girma suna amfani ko ba su da amfani an wanda ya ci ya bai ɗauka cewa wa'annan bayan Allah sharikai ne ba bai dauka cewa zahirai ne ba an gani? bai dauka cewa su suna sun mallaki mulki ba cewa cewa sun mallaki wani abu a zarra amma ya ɗauka, ya yi itikadi ya yi kujirin cewa suna son Allah Allah na son su sun san girman Allah Allah ya ɗauke su da girma ya yi imani da wannan idan ya yi wasu da su saboda wannan ba saboda wancan ba ba ya cikin Ba baya cikin mushrikai kuma ba ya cikin wanda ke da wani itikadi wanda yake mara kyau ko wanda yake bacacce saboda ne ce shi malam yana karatu abu karatunsa a cikin karatun nasa za a fitar da abin da yake daidai abin da yake ba daidai ba cewa abubuwan da yake faɗa idan har da gaske an yi cikadin wannan to shikenan mutum ya shiga cikin shirka amma wanda bai yi cikadi ba baya ciki amma fahimtar menene shirka yana da muhimmanci yana da muhimmanci saboda wato hanyoyin da shirka ta shiga cikin mutane suna da dama kaga shirka ta shiga cikin mutane ta hanyar girmama matattu idan aka yi shi ba ilimi ta nan aka fara wajju da suwa da ya gutu da da nasu mutane ne mutane ne bayan Allah waliyai bayan sun mutu aka ce a kaburburansu a saka alamu don a dinga tunawa da su aka yi gumakansu don a dinga tunawa su daga wayannan gumakan daga baya sai aka zama gumakan ake bautawa har ta kai sanda annabi nuhu ya zo yana cewa mutane ku bauta wa Allah hmm. ku daina bauta gumaka suka ce la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wujjan wa la suwa'an wa la yakutha wa nasara to ashe duk mutumin da aka ce masa ka daina bauta wa gunki ko daina bauta wani Allah ya ce ai ba zan bar bauta musu ba hmm. wannan yana cikin wannan layi amma idan mutum dama Allah yake bauta ba sai dai inda kuskure ka gyara masa kuskure amma baka ce masa ah, mushe haka shirka ta shiga ta hanyar duba wato tasirin taurari mutane suka yarda cewa akwai wasu taurari da suke da tasiri akan rayuwar ɗan adam daga wannan ilimin suka zo sai mutum ya zana tauraruwa ma sai a zana tauraruwa a kafa ta a zanenta a cikin ɗaki ana bauta mata ko ita tauraruwa kanta in ta fito a je a bauta mata haka aka samu masu bautar rana haskenta da suke gani suna ganin rayuwa daga wajen take suka fara bautawa rana haka haka bautar wata abubuwa ne ake ganin amfanin da ganin amfanin su sai jace shiga sai ya zama an bauta musu to idan mutane ba su san wa'annan wasiloli na shirka ba kuma ba a tsawatar da su a kai ba to sai su fada cikin shirka an gane mm. jin kana kiran shehu shehu shehu shehu idan jajaji sai mutum ya zo ya fara ganin shehu ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shehu sau dubu kafin kira manzan Allah sau ɗaya to kuma daga baya ma sai yanzu ka kira shehu sau dubu kafin kira Allah sau ɗaya me amfanin wannan kaga ko ba shirka kake ba ai ya kamata a ce kiran Allah shine yafi yawa akan harshenka yafi yawa akan zuciyarka hmm. duk sanda kake da bukata kafin ka kira wani in kuma ka kira wani ya zama kiransa yana cikin hanya kana neman hanya ne mai bullewa wasila ce ka kira shi da sunan cewa kana ta wasuli? Allah ina son wane hmm. kuma ni, na san masoyinka ne hmm. kuma na san kana son sa Allah ina son wani albarkacin wannan soyayya da nake eh, da ita Allah ka biyan bukata saboda saboda san da nake san da nake masa an gane ko hmm. to wannan shine eh, abubuwan da ya kamata eh, a kula da wannan a kula da su wannan shine kusan karshen magana da yi akan ashirkul akbar kuma shine bayani da za a yi duk wanda ya bauta wa Allah yake bautar Allah kada ya bauta wani Allah duk abin da Allah aka duk wani abu na duniya na tasiri sai dai Allah ya halicci iko a hannun sababi amma Allah shine mai tasiri ko ba haka ba idan arziki ne idan Eh, taimako ne idan lafiya ce duk Allah yake bayarwa mm. idan mulki ne Allah yake bayarwa Allah ne yake karba mm. akwai sabuba adi yanzu mutum yana so ya zama gwamna me sababi shiga jam'iyya ne ko mm. da zama candidate da yin zaɓe da zuwa kai campaign ka je ka ce a jefa maka kuri'a? duk wayannan sabubba ne kake rikewa amma ba ka san Allah ne ke bada mulki idan Allah ya yi nufin ka zama gwamna sai ya sa a je a zaɓe ka mutane zaɓe ka kuma idan an zaɓe ka a maka adalci ba za a murɗe maka ba a juye sai a baka mulkin ka in kuma bai nufa ba sai ka je ma a zaɓe kan gaba ɗaya an gama zaɓen ka sai a zo a murɗe a kwace kana kallo wanda ya kwace yayi dan kansa amma tunda Allah bai nufa a lokacin zaka samu ba sai ya amfani da wasu azzalumai sai a kwace maka shi kuma wanda ya kwaci mulkin nan ya sata na gwamna shi kuma yana nan a shekarun da ya gaba ɗaya kamar mutum ne ya shiga gidan sata ai barawo zai iya satar gida ko ya kwace gidan mutum ya zauna a ciki zai ya kwace dukiyar kai amfani da ita amma duk rayuwar da ya a gidan nan shekara hudun nan da ya yi wato kamar rayuwar barawo ne yana cin kayan sata wannan tsakaninsa da ubangijinsa amma Allah bai kaddara cewa Allah ya kaddara maka kai za a zalunce ka shi kuma ya kaddara masa zai zalunci ya kama shi an fahimta saka shi sababi imani da sababi yana cikin tauhidi akwai sababi amma a san cewa sababi a kan kansa ba shi da tasiri sai Allah ya halitta sai a cikinsa sai Allah ya kaddara zai wannan shine tauhidi eh, kuma kishiyarsa shine shirka saboda haka muna kira ga 'yan uwa yadda muke kiran Allah a cikin sikiri, muke kiran Allah a cikin wazifa a yawaita kiran Allah a cikin dukkanin abin da za a yi idan har za a yi tawassuli a tabbatar cewa an yi itikadi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ake bautawa Allah ake roƙo duk wani tawassuli da aka yi an kama kafa ne an yi tawassuli ko an nemi ceto ko an eh, nuna kauna ko an kira bayan Allah da fatan cewa saboda girmansu a wajen Allah da kaunar da suke wa Allah da kaunar da Allah yake musu za su zama sababi zuwa biyan wannan bukatar. Imma don saboda san da kake musu ko don saboda su ne maka addu'a. kuma babu wanda zai ce in sun mutu ba sa addu'a manzon Allah sallallahu sama ya faɗa cikin hadisi cewa mutane sun mutu suna ji ya kafire ma sun mutu ya musu magana a cikin rijiya ya ce sun fi ku ji wannan ba wani abu ne wanda yake um, uh, batacce ga wanda suka yi wannan karatun iyaye ma uh, a cikin wani hadisi magabata za a nuna musu aikinku bayan su idan aikinku mai kyau ne su yaba idan mara kyau ne su roki Allah su ce Allah ubangiji ka shirye su yadda ka shirye mu wannan tabbatacce ne um, a cikin uh, a sunna saboda haka um, ceto da addu'a wani abu ne wanda yake wanda Allah ya wa izini zai yi kowa mutuwarsa uh, mako mai zuwa zama shiga shirkul askar da fatan wayannan makonin da aka yi ana karatun nan an yi kokari an fahimtar da um, abin da yake matsala wacce take tana da wahala a kowane bangare Allah Ubangiji ya sa mu gane Allah ya tsarkake mana tauhidin mu Allah ya ba mu ikon tsayawa akan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da san manzon Allah da waliyan ah, ana ta tambaya ta akan wani ni yanzu aya garin Faz nake kuma ina zuwa zawiyar shehu kuma ina roƙon Allah subhanahu ta'ala. kuma ina ta wasu da san da nake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da nake wa shehu Allah biyan ta, amin amma bana bauta wa shehu ina ina ina roƙon Allah albarkacin ƙaunar da nake masa kuma ina ta wasu da matsayinsu a wajen a wajen Allah kuma kuma kuma ina neman ceton sun Allah ya ba su ceto su cece ni in Allah ya musu izinin addu'a sai mun addu'a kuma ina roƙon Allah ya ba su ceton Allah ya ba su ceto ah, Allah ya Allah ya ba su damar su roƙa mana kuma ya ba kuma ya yadda in sun roƙa mana ya amsa amma ah, ba mutum ba zai je ya bauta musu ba hmm. kuma mutum ba zai ɗauka cewa su akan kansu za su yi wani tasiri wanda ba Allah ba sai dai su nema a wajen Allah hmm. saka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi ta fahimtar su um, a yi ta ƙoƙarin fahimtar da mutane Allah ya samu gani Allah ya saka ke mana tunidin kuma Allah shi ne abin dogaro a kai Allah shi ne abin nema Allah shi ne abin bautawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين